daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أخرى صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim sauraro kun kamo sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran da ke watsa muku shirye-shirye daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar wacce ce zango ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabata muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga dan za ku ji shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau sannan za mu karkare da shirin nan na tarbiyya mana fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. ɗaruruwan 'yan sharauri zauna sun kutsa cikin masallacin kudus a algeria an sanar da korar da 'yan wato jami'an diplomasiyar ƙasar faransa su goma sha biyu an kashe mutane da dama a jihar plateau da ke tsakiyar najeriya yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin ɗaruruwan 'yan sharauri zauna sun kutsa cikin masallacin kudus a jiya litinin ɗaruruwan yahudawa 'yan sharauri zauna sun kutsa cikin masallacin na kudus suna masu bayar da take da kuma yin ayyuka na tsokana ga musulmi har ila yau 'yan sharauri zauna ɗin suna kuma gudanar da nau'o'in ibadu na addinin yahudanci a cikin farfajiyar masallacin na kudus ma'aikatar da take kula da wuraren wakafi na musulunci ta bayyana cewa adadin yahudawa 'yan sharori zauna da suka yi kutse cikin masallacin kudus ɗin sun kai 765 kuma 'yan sandan haramtaccen ƙasar isra'ila ne suke yi musu rakiya suna ba su kariya a lokaci ɗaya kuma jami'an tsaron na 'yan sahayoniya sun tsaurara matakan ƙuntatawa falasinawa musulmi masu shiga cikin masallacin Kudus domin yin sallah. Wannan tsokanar ta 'yan sharoji zauna dai a masallacin Kudus tana faruwa ne a lokacin da a can yammacin kogin Jordan Yahudawan suke lalata gonakin Falasɗinawa da kankare ƙasar gonakin ta hanyar amfani da manyan motoci na buldoza. har ila yau 'yan sandan haramtaccen ƙasar isra'ilan sun kutsa cikin garuruwa da dama na Falasɗinawa a yammacin kogin jordan inda suka kama mutane masu yawa hakanan kuma harbe-harben da suka yi ya jikkata Falasɗina hudu a sansanin wato jalzuna da ke arewacin birnin ramallah a birnin tubas kuma 'yan sahiyar sun kutsa cikin unguwanni mabambanta tare da tilasta mazauna wasu unguwannin da su fice daga cikin gidajensu. kwamitin al'umma na falasɗinu ya sanar da cewa a tsawon lokacin yakin zuwa yanzu adadin falasɗina wanda aka tilasta ficewa da gidajensu a wannan yankin sun kai dubu uku da ɗari biyu da ashirin da bakwai rundunar sojan gulani ta 'yan sahiyoniya ta shiga sahun masu ƙin amincewa da yaƙi akalla tsaffin sojojin rundunar gulani ta haramtaccen ƙasar isra'ila ne suka rattaba hannu a kan takarda ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin gaza da kuma dawo da fursunoni gida ita dai rundunar gulani ce mafi ƙarfi a tsakanin rundunar sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila kuma tun da aka fata ta shiga dukkanin yaƙe-yaƙen da 'yan mamayar suka yi waɗanda suka rattaba hannu a kan wasiƙar sun bayyana goyon bayansu ga wasiƙa farko da sojan sama suka rubuta a ranar tara ga watan afrilu da ake ciki ko da kuwa sakamakon hakan shine ya kawo ƙarshen yaƙi a cikin sa'o'i 48 da suka gabata dubban sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun rattaba hannu a kan wasiƙu daban-daban da suke yin kira da a kawo ƙarshen yaƙin gaza da kuma dawo da fursunonin da suke can a ranar juma'a da ta gabata kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambace cewa da akwai sojojin bayan fage dubu daya da suka rattaba hannu kan wasiƙa da kuma tsofaffin sojojin soja a tsakaninsu da akwai waɗanda suna kan ganiyar aikinsu a halin yanzu. bayan wannan ne kuma sojojin da ke kula da motocin yaƙi da tankoki su dubu goma sha biyar da ashirin da biyar sun bi bayan su sai kuma wasu tsoffin sojojin sama na wato sama jannati hakanan kuma sojojin ruwa da likitocin soja ɗari a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ma dai wasu jami'an daga cikin tsoffin ma'aikatan ƙungiyar leƙen asirin soja sun shiga cikin masu rubuta wasiƙa da rattaba hannu a kanta akan a kawo ƙarshen yaƙi da kuma dawo da fursunoni. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na marar jamhuriyar musulunci ta Iran, kai tsaye daga birnin Tehran. Ƙasa Algeria ta kori jami'an diflomasiyar Faransa su goma sha biyu. gwamnatin ƙasar algeria ta bayyana jami'an diflomasiyar faransa da suke ƙasar su sha biyu a matsayin waɗanda ba a buƙatar ganin su a cikin ƙasar tare da yin kira a gare su da su fice cikin sa'o'i 48 bugu da ƙari ƙasar ta algeria ta yi suka da kakkausan murya a kan ministan harkokin wajen faransa bruno rotayo tare da cewa za ta mayar masa da martanin da ya dace sanarwar ma'aikatar harkokin wajen ta algeria ta bayyana cewa a matsayinta na ƙasa mai cikakken shugabanci tana ɗaukar ma'aikatan ofishin jakadancin faransa su goma sha biyu a matsayin waɗanda ba a maraba da su sannan kuma ana buƙatar da su fice daga cikin wannan ƙasa cikin sa'o'i arba'in da takwas. algeria ɗin ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin mayar da martani ga kama wani jami'in diflomasiyarta da aka yi a can wato ƙasar faransa ranar takwas ga watan afrilun nan da ake ciki algerian ta bayyana abin da ya faru da cewa keta hurumin ƙasa algeria ne da kuma take dokokin aikin diflomasiya hakanan kuma ta yi ishara da cewa ma'aikacin diflomasiyar da aka kama yana da kariya ta aiki wacce ta hana a yi masa abin da ya faru amma kuma gwamnatin faransa ta yi mu'amala da shi ta hanya mafi muni da halayya irin ta barayi alaƙa tsakanin faransa da algeria tana kwan gaba da baya musamman a cikin watannin bayanan, watanni takwas da suka gabata an sami rashin jituwa a tsakanin ƙasashen biyu saboda korar wasu 'yan asalin algeria mazauna faransa bisa zargin cewa sun shiga ƙasar ne ba bisa ƙa'ida ba algeria ta yi wa jakadan ta kiranye tare da rufe wato kafar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu har na tsawon watanni takwas an kashe mutane da dama a jihar filato da ke tsakiyar najeriya wasu masu ɗauke da makamai sun kai hari a wasu ƙauyuka biyu da ke jihar filato inda suka kashe mutane hamsin da biyu rahoton da suke fitowa daga jihar ta filato sun ambaci cewa wasu makiyaya ne suka kai harin a ranar litinin da ta gabata an kai shi ne a kan yankin basa kamfanin dillancin labaran reuters da ya ɗauki wannan labari ya ambaci cewa an gano gawawwaki 51 daga cikin waɗanda aka kashe ɗin kuma wani adadi mai yawa na mutanen ƙauyukan sun jikkata. jihar plateau ta haɗe tana fama da rikici irin wannan na makiyaya da kuma mazauna ƙayyukan wannan jiha. thank to da labaran da gama jin labaran duniya zo sai a gya zama domin a ji shirinmu da ke tafe wato shirin nan na sharhin bayan labaru sannan kuma sai shirin nan na kokon san sannan duniyar mu a yau sannan za mu karkare da shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya ai sauraro lafiya. sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan rahotannin da suke tabbatar da cewa an gudanar da gagarumin zanga-zanga a garuruwan larabawa da na musulmi domin nuna goyon baya ga al'ummar gaza da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. a ranar lahadin da ya gabata ne aka gudanar da gagarumin zanga-zanga a wasu garuruwan larabawa da na musulmi game da nuna goyon baya ga al'ummar zirin gaza da kuma yin allah wadai da yakin da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da yi da ya shafe sama da watanni goma sha takwas akan al'ummar falastinu dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar da kungiyoyin fararen hula suka shirya a wasu larduna da dama na turkiya a ranar lahadi domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi a birnin istanbul wani gagarumin zanga-zanga ya tashi daga dandalin beyazit zuwa masallacin hagiya sofiya mai dimbin tarihi da ke tsakiyar birnin istanbul mai taken gaza na mutuwa ku tashi tsaye wajen yaƙi da zalunci ku tsaya tare da gaza an kuma sake yin wata zanga-zanga a birnin ankara fadar mulkin kasar inda dubban jama'a suka halarta domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi zanga-zangar da aka gudanar a gaban ofishin jakadancin amurka ta kunshi taken gaza na mutuwa tashi tsaye masu zanga-zangar sun yi tare da taken nuna adawa da haramtacciyar kasar isra'ila da masu goya mata baya musamman amurka haka zalika ɗimbin al'ummar ƙasar sun taru a gaban masallacin mahmud asad goshan da ke lardin kaharaman maras sannan suka shirya wani tattaki tare da ɗaga totocin turkiya da na falastini da kuma tutocin da aka rubuta yin allah wadai da hare-haren da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan al'ummar falastini da cikakken goyon bayan ƙasar amurka an yi irin wannan zanga-zangar a lardunan cankiri kastamono konya murdin Kirikali, malatiya da karabok har ila yau dubban 'yan kasar Morocco ne kuma suka halarci wani gagarumin zanga-zanga da gangami a birnin Rabat fadin mulkin kasar domin nuna adawa da yakin da gwamnatin haramtaccen kasar Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza. sun bayyana cikakken goyon bayansu ga falasinawa da goyon bayansu kan ci gaba da gwagwarmaya tare da sabunta bukatarsu na kawo ƙarshen duwani nau'in kyauta alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila irin mamaya kungiyoyin siyasa da na masu zaman kansu da kuma kungiyoyin kwadago ne suka halarci zanga-zangar inda suka dinga taken neman kawo ƙarshen abin da suka bayyana a matsayin kisan kare dangi da kuma yin tir da shirin da ƙasashen duniya suka yi dangane da abubuwan da ke faruwa a gaza nan a kasar pakistan da ya hada da babban birnin karachi fadar mulkin sin ta kudu an gudanar da gagarumin zanga-zanga da dubban mutane suka shiga domin yin tir da yakin da haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira mahmud al'aqad ya bayyana cewa masu zanga-zangar sun yi kira ga shugabannin kasashen musulmi da su ceci masallacin Al-Aqsa. tare da neman kawo ƙarshen kaiwa mazauna yankin zirin gaza hari su na ɗauke da akwatunan ɗaukan gawa a wata alama ta nuna alhini ga mazauna yankunan falasɗinawa da suke fuskantar hare-haren wuce gona da iri ƙungiyoyin jama'atul islamiyya da jam'iyyar ulama'ul islam reshen maulana fadil rahman ne suka shirya wannan jerin gwano inda suka yi kira da a ɗauki matakai a matakin ƙasashe da gwamnatoci domin tallafa wa batun al'ummar falastino a wannan lokaci mai cike da damuwa shugaban jama'atul islamiyya hafiz na'imur rahman ya zargi manyan jam'iyyun kasar da suka hada da jam'iyyar pakistan muslim link bangaren nawa sharif mai mulki da jam'iyyar al'umma da kuma jam'iyyar adalci saboda raunin da suka nuna kan batun falastinu na'imur rahman ya ce kungiyar ta yi kira da a gudanar da zanga-zanga a lahore da karachi kuma za a sake gudanar da wani tattaki a ranar 18 ga wannan wata a birnin multan na lardin punjab a ranar 20 ga wannan wata a babban birnin kasar islamabad za a gudanar da jerin gwano mai cike da tarihi ya kuma tabbatar da cewa za a gudanar da yajin aikin gama gari a duk faɗin kasar a ranar 22 ga watan afrilu domin nuna goyon baya ga falastinu a wani gangamin zanga-zanga da jam'iyyatul ulama al-islam da shugabanta maula fazlur rahman ya gabatar da goyon baya ga al'ummar falastinu ya yi kakkausar suka dangane da shirin larabawa da na musulmi yana mai cewa idan shahadar yara dubu ashirin da mata dubu ashirin a gaza ba su faɗakar da su ba to waɗannan zanga-zangar ba za su faɗakar da su ba a ƙarshen jawabin nasa fadlur rahman ya sanar da gudanar da tattaki domin jaddada goyon bayan falasinawa a birnin lahore fadar mulkin lardin punjab a ranar 27 ga watan afrilu inda ya tabbatar da ci gaba da goyon bayan al'ummar pakistan ga falasinawa ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau 15 ga watan afrilun shekara ta 1982 aka zartar da hukuncin kisa akan Khalid Islambul wanda ya kashe shugaban kasar Masar na lokacin Anwar Sadat bayan da ya sanya hannu a kan yarjejeniyar camp david inda ya amince da isra'ila a hukumance khalid islambol wanda ya kasance ɗaya daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar faratin tanawa da yakin oktoban shekara ta 1973 wanda anwar sadat ke halarta wurin taron a birnin alkahira fadin mulkin ƙasar masar inda ya harbe anwar sadat har lahira da bindiga a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yankewa khalid islambol hukuncin kisa kuma an zartar da hukuncin a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif dari tara da tamanin da biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da sa gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta alif da dari tara biyu katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma a lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga burtaniya zuwa birnin new york na kasar amurka waɗanda sa kera wannan katafaren jirgin ruwa na yawon shakatawa mai ɗaukar fasinja sun yi imanin cewa jirgin ba zai taɓa nutsewa a cikin ruwa ba amma bayan wannan hatsari a cikin mutane 2,207 da suke cikin jirgin mutane 705 ne kawai suka tsira da rayukansu sauran kuma sun mutu a cikin ruwa hatsarin jirgin ruwan na titanic shi shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni da ya faru a tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 1994 aka kafa kungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da wto ko kuma world trade organization a kasar morocco kafin wannan lokacin da an fara kafa kungiyar ne bayan yakin duniya na biyu tsakanin kasashen duniya 23 da sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka so mu tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci a duniya wanda kuma suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai komo na 'yan kasuwa da kuma kayayyakin kasuwanci a tsakanin kasashen duniya da ƙarshe dai a taron morocco a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rattaba hannu kan yarjejeniyar kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniya sannan kuma aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairu na shekara ta 1995 masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau 15 ga watan afrilun shekara ta 1992 aka hambar da gwamnatin gurguzu a kasar afghanistan sannan kuma mujahideen suka karbe iko da birnin kabul fadar mulkin kasar bayan juyin mulkin gurguzu a ranar 27 ga watan afrilu na shekara ta 1978 da hafsoshin sojin kasar afghanistan masu ra'ayin kwaminisanci suka yi da kuma kashe muhammad dawud khan shugaban kasar na farko nur muhammad turki ya karbi ragamar mulkin kasar afghanistan a matsayin shugaban gurguzu na farko a kasar to amma wannan gwamnati bata jima ba kuma a cikin ƙasa da shekaru biyu na juyin mulki an gudanar da juyin mulkin har su biyu a ƙasar tare da hamɓarar da gwamnati har zuwa lokacin mulkin barak kamal na tarayyar soviet an kafa ƙungiyoyi daban-daban domin yakar gwamnatin gurguzu bayan shekaru takwas na yakin da ba a taba ganin irinsa a kasar afghanistan ba a ƙarshe dai gwamnatin soviet ta nemi sauya manufofinta a cikin kasar don haka ne a ranar 4 ga watan mayu na shekara ta 1986 a matsayin matakin farko na wannan sauyi na siyasa ta cire barak kamal daga shugabancin kasar afghanistan tare da nada muhammad najibullah a matsayin magajinsa kashi na biyu na wannan sauyin manufofi shine korar sojojin soviet red army sama da dubu ɗari daga kasar afghanistan wanda aka fara tun daga ranar 16 ga watan mayu na shekara ta 1988 wanda kuma ya kawo ƙarshe ranar 15 ga watan afrilu na shekara ta 1989 gwamnatin najibullah ta ci gaba da mulki a shekarun 1990 da kuma 1991 saboda rashin jituwa tsakanin shugabannin mujahidin wato a tsakanin manyan masu ruwa da tsaki da kuma yanke hukunci a cikin kungiyar mujahidin su goma sha tara wannan ya sa bisa wata yarjejeniya ala na najibullah ya sauka daga kan shugabancin kasar afghanistan a ƙarshe dai a ranar 15 ga watan afrilu na shekara ta alif tara da biyu tare da yin murabus daga shugabancin kasar da najibullah ya yi mulkin gurguzu na shekaru goma sha hudu a kasar afghanistan ya kawo ƙarshe duk da cewa dai gwamnatin gurguzu ta rushe amma kuma kasar afghanistan ba ta sake da zaman lafiya ba domin kuwa daga bisani taliban ta kwaci iko da gwamnati daga hannun mujahideen kuma ta kafa gwamnati mai tsatsauran ra'ayi a ƙasar ta afghanistan duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar Isra'ila. suka rubuta a kan ƙin amincewa da yaƙin gaza da kuma yin kira da a kawo sa za mu ji yadda ta yi tasiri a cikin fagage da dama na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba wa hannu a kai dangane da yakin gaza ta tayar da kura da kuma nuni da shiga wani sabon salo a cikin wannan haramtacciyar ƙasa wannan wasiƙa ta kuma buɗe wani sabon cece kuce a kan batun gyare-gyare da kwaskwarima madanatan yahoo yake son yi wa hukumar shari'a da mayar da fursunonin yaƙi hakanan kuma sake jan daga a tsakanin 'yan siyasar wannan haramtaccen ƙasa ta 'yan sahayoniya. a cikin yanayi na musamman da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fada ciki musamman ta fuskar tsaro da kuma ta a kan muhimman batutuwa da suka shafi makomar wannan haramtacciyar ƙasa sojojin sama 'yan sahiyoniya su rubuta wasiƙa wacce ta sa kallo ya koma sama duk da cewa dai wasiƙar ba ta zo da wani sabon abu ba to amma yadda su manyan sojoji suka mayar da martani a kanta ya bambanta da yadda ya kasance a lokacin shugabancin babban hafsan sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila hetsi halibi a gefe ɗaya wasiƙar tana a matsayin sake nuni ne akan wuraren da aka ji layi a tsakanin addini da daula da kuma matsayar sojoji a cikin fagagen siyasa da zamantakewa hakan yana matsayin saɓani mai tsanani ne a cikin ginshiƙin daula daga cikin irin waɗannan abubuwan da suka haifar da saɓani da akwai batun mayar da fursunoni a kowane irin yanayi da kuma jayayyar da 'yan siyasa suke yi a kan yin dokar ɗaukewa yahudawa na ƙungiyar nan ta haririm shiga cikin aikin soja wasiƙar sojojin tana kuma ɗauke da saƙon cewa rikicin ya wuce batun soja ya shiga zance akan cewa kowa da kowa daidai ne wani take ne da aka daɗe ana bayarwa domin nuna ƙin amincewa da yadda ake ɗaukewa 'yan ƙungiyar haridim aikin soja ko yin hidima a fagen daga wato yin kira da kar a yi wata doka wacce za ta wa wasu mutane haƙƙin yin soja saboda su ta addini. isharorin da suke tattare da wannan wasiƙa ta sojin saman suna da fuskoki biyu na farko na siyasa na biyu kuma na zamantakewa a siyasance duk da cewa wannan wasiƙar ba ta zo da wani abu sabo ba a kan jaya da dama aka daɗe ana yi gane da shi kan shi gaza da yake ci gaba sai dai kuma wasiƙar ta zo a wani lokaci mai matuƙar muhimmanci a haramtaccen ƙasar ta yahudawa yakin gaza dai yana ci gaba ya ma ɗauki wani sabon salwar za a iya cewa ya fi na bayan muni domin a wannan lokaci haramtaccen ƙasar isra'ila ta na ƙarasa aikin da ta fara dai na rushe dukkanin wani wuri da falasɗina za su iya samun mafaka a cikinsa gida ne ko kuma hemomi a wasu yankunan fi da kaso 80 ta rushe na gidaje wasu yankunan kaso 70 wasu yankunan sun kai 90 to bayan da 'yan sahiyoniya suka sake dawo da shi yakin gadan-gadan kuma a cikin gida sabanin da yake a tsakaninsu yana ƙara kunno kai batun sake yi wa ma'aikatar shari'a kwaskwarima wanda netanyahu ya so ya yi ya sake ƙarfafa wannan batu 'yan hamayya suna kiran wannan yunkuri na Netanyahu da cewa na juyin mulki ne a fagen shari'a. Netanyahu kuwa yana kiran wannan abin da yake faruwa da cewa jayayya ce a tsakanin daular ɓoye da kuma ta doka da oda ta zahiri. su kuwa masu bin diddigin siyasa haramtaccen kasar isra'ila suna ɗaukar wannan abin da yake faruwa da cewa ɗaya ne daga cikin fuskokin rikici mai zurfi da ake fama da shi to ta ɓangaren siyasa wasikar da sojojin saman suka rubuta suka rattaba hannu a kan yaƙin yakin gaza tana a matsayin wani saƙo ne na siyasa ta buƙaci ganin an mayar da fursunoni ko da kuwa hakan zai zama sai an daina yakin baki ɗaya sannan ne za a sake fursunonin to suna ganin abin da ya kamata ai kenan. dalilin haka wannan wasikar ta ƙara wa ciwo gishiri a cikin saɓani da dama yana nan kwance a tsakanin 'yan siyasar kusan kowace rana ta allah sai iyayen da kuma dangin waɗanda aka yi garkuwa da su a can wato gaza a matsayin fursunonin yaƙi sun fito sun yi zanga-zanga ta yin kira da a sako musu yaya suna kuma kira ko da hakan zai kai ga a daina yakin ne a karbi sharuɗan da 'yan gwagwarmaya suka shata wani abin la'akari da shi a nan shine da jam'iyyu masu alaƙa da yahuda masu ra'ayin mazan jiya ta haridim sun kasance 'yan baruwanmu a saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu amma a lokaci ɗaya sun mayar da hankali ne a wani fagen yaƙinsu da shi ne samarwa da samarinsu hanyar da ba za su yi aikin soja ba ko hidimar ƙasa a filin daga to ta fuskar zamantakewa wasiƙar sojojin tana da ta ta fuska a wannan fage domin ana ɗaukar sojan saman wannan haramtacciyar ƙasa a matsayin masu aji na ƙoli a tsakanin sojojin 'yan sahiyoniya ma suna da bambanci da waninsu. ɗaya daga cikin dalilan haka kuwa shine cewa mafi yawancin sojojin sama haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fito ne daga gidajen masu kuɗi kuma daga cibiyoyi na ƙoli da ake ji da su a haramtacciyar ƙasar a halin yanzu sanadiyar wasiƙa ta sojojin saman ta sake dawo da tsohuwar tambaya wacce ita ce samar da daidaito wajen yin hidimar soja wato kada a ware wata ƙungiya ta addini a ɗauke musu wannan haƙƙi na hidima bai kuma tsaya tsakanin gwamnatin gamin gambiza ta masu tsatsauran ra'ayi da Netanyahu yake jagoranta ba da kuma 'yan hamayya hatta a cikin ita kanta hukumar ɗin da akwai wannan irin saɓanin da jayayya matsayar rundunar sojan 'yan sahayoniya saɓanin shugabannin sojojin mamaya da suka gabata na yanzu suna da yankakkiyar matsaya a kan wannan batu a tashin farko an hana buga da watsa labarin wasiƙar da abin da ta kunsa amma hana su kansu sojojin tun farko su rattaba hannu a kanta an kuma yi wa duk wanda ya rattaba hannu a kanta barazanar kura daga soja sai dai kuma hakan bai hana wasu sun rattaba hannu ba sojoji dubu ne wato kenan kaso goma cikin ɗari na jimillar sojojin sama ne na bayan fage suka rattaba hannu a kan wannan takarda wasu daga cikin sojojin sun janye rattaba hannu da suka yi bayan da aka yi musu barazanar kora daga soja amma duk da haka waɗanda suka rattaba hannu a kanta suna da yawan gaske da sun kai dubu ɗaya a wani yunkuri na 'yan sahiyoniya domin daƙile wannan wasiƙa rundunar sojan ta yi ƙoƙarin rage muhimmancinta ta nuna cewa abin da ta ƙunsa shine yin kira da yin hidimar sojojin bayan fage a kawo ƙashinta kuma wai waɗanda suka rattaba hannu a kan wasiƙar sun manyanta sai dai abin da rundunar sojan take jin tsoro shine yaɗuwar wannan halayya ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin gaza a tsakanin wasu sojojin aikuwa abin da ya faru kenan domin an samu ƙarin wasu sojoji a ranar alhamis inda ta gabata da sun kai 150 da suka rattaba hannu akan wasiƙar ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin a wannan karan marubuta wasiƙar sojoji ne na bayan fage da kuma waɗanda suka yi ritaya a ƙarshe rundunar leƙen asirin soja ita ma an sami waɗanda suka bijire sai kuma wasu likitocin soja su ɗari sun bi sahu a halin yanzu malaman jami'o'i da ma'aikatan da suke ƙarƙashin jami'o'i sun shiga cikin sahun masu yin kira da a kawo ƙarshen yaƙin kuma ga dukkanin alamu wannan irin boran zai ci gaba matuƙar yaƙin gaza bai tsaya ba. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shinmu ya zo ƙarshe ta fuskar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu barkamu da haka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin bayani kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan a wannan karan ma da ku daure ku daddage ku ga cewa mun kammala wannan shiri tare da ku a cikin hirin namu na yau za mu ci gaba ne da sararin kyahun malami muhammad salih lezare da ke can birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin saƙon hankoki daga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa saboda kowa babban wadi ne in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci da ke jinmu da shawararrenmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu muna ci gaba da wasala karatun mu a cikin littafin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidin da imam husaini alaihi salam kuma muna nan dai a cikin maudu'in haƙƙin talaka haƙƙin wayanda ake ma shugabanci akan mai musu shugabanci ba mu gushe ba muna nan a wannan haƙƙi na goma sha bakwai da yake na'am لقد نظر الإمام العظيم عليه السلام في الحكومات القائمة في أسره فرآها على القهر والغلبة أنا إمام معصومي عليه السلام مولانا علي زين العابدين أي إمام Hussaini عليه السلام ya yi حكومة كوجا hukuma ko jagorancin zamaninsu ya حكومة دتكي ga hukumar wace ta yi kama kwabo da kwabo hazun na'al bin na'al ma'auni da ma'auni kwatance da kwatance mudu da mudu ta yi daidai da daidai da hukumar wannan zamani nam hukumar da akan ɗora ta kan me hin ƙarfi fin ƙarfi zalunci yaudara wacce lan tastanid abadan lil intihab shu'ubiha intihab ba wai hukuma ce wacce zaɓi ne na al'umma ba ba kuma hukuma ce wacce tsari na Allah ya ɗora ta ba zalunci ya ɗora ta yaudara ya ɗora ta ta'addanci ya ɗora ta zub da shini ya ɗora ta haka suka yi ta gallaza ma al'umma haka suka takura ma al'umma to da haka maulana ali al'abidi na alaihi salam yake ma hukuma irin wannan gargaɗi na cewa fata sani wanda take wa shugabanci fa bayan Allah ne halittar Allah ne ba ku fi su da komai ba duk abun da ka musu wanda ba daidai ba Allah ba zai barka ba don haka sai maulana ali zain abidina yake mai irin wayannan mahukunta wasici da mi yanayi musu wasici bi ra'ayatil ra'iyya da kiyaye haƙƙin waɗanda ake ma shugabanci. Yake musu wasici da kula da al'amarin talakawa, ri'ayatu sho’o wa rahmatu biha. Yake ma irin waɗannan mahukunta wasici da tsare gaskiya a yi adalci a tausaya wa bayan Allah. a tausaya musu ba a takura musu ba walhiyata tilisho'oniha yake ba su shawara na cewa su kula da abin da zai kawo ci gaba abin da zai kawo kwanciyar hankali abin da zai kawo zaman lafiya abin da zai kiyaye mutunci na wannan al'umma da ci gabanta fi tasarruf fi ahwaliha Maulana Ali Labidina alaihi salamu a wannan washen yake ma mahukuntan zamaninsa wanda suke kama da mahukuntan zamanin ma'azzalumai kawai macuta yake musu wasici da cewa su bi komai a hankali banda garaji a wajen tafiyar da shugabancin al'umma. masu raro kada da ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran radion BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun bin komai da dukka ta yadda za a yi wa kowa adalci da fatan iyali za su amfana da wannan muhimmin bayani. Su bi komai bi dukka ta inda za su yi wa kowa adalci ta inda ba za su cuci kowa ba ba za su danna haƙƙin kowa ba a wajen tafiyar da lamarin al'umma kuma banda halin bera banda sace dukiyar al'umma kama ausahum an yazkuru ma a Allah min fadlihi fashkuruhu bil ihsan ila ar-ra'iyyah war biha ta haka za mu ga maulana aliyu zainal abidina alaihi salam yana ma mahukuntan zamanin sa. yan baba kere yan bani na iya wanda ke amfani da ƙarfi da ƙarfin makami da ƙarfin yaudara a wajen hawa mulki kamar yadda dai muke yau to yake musu wasici na me cewa su tuna fa ba fin ƙarfin Allah suka yi ba idan ma kana ganin an baka shugabanci ne saboda yar takardar shaidan da ka nuna wala Allah ma ta shabu ko kuma ka same ta ta hanyar halal daidai kai mai darajar ilimi kaza ce kai mai halayya na gargari kaza ne wanda aka maka taskiya ta ƙarya gungurumin ɓarawo aka ce a'a mai neman na kansa ne mugu azzalumi aka ce a'a mutumin kirki ne mashajini aka ce a'a mai gudun duniya ne to ma a ɗauka kai adilin ne kuma mutumin kirki kuma wanda baya zalinta kowa bai yarda da zalunci to ka ɗauka ma haka ne to ita ma wannan falala ce da Allah ya baka kyauta ce da Allah ya baka baiwa ce da Allah ya baka ba ƙoƙarinka ba ne to da ka ka gode wa Allah da wannan baiwar da ya baka har ka zama yau kai ne shugaba ta wani hanya za ka gode wa Allah a gani a ƙasa ka kyautata ma bayan Allah da kake wa shugabanci ka tausaya wa bayan Allah da kake wa shugabanci ka kiyaye haƙƙin bayan Allah ka kiyaye musu rayukansu ka kiyaye musu addininsu ka kiyaye musu mutuncinsu ka kiyaye musu dukiyarsu ka kiyaye musu zaman lafiyarsu da kwanciyar hankalinsu wajibi ne a ganka da wannan amma idan ka rasa wannan to ka tabbata Allah zai ɗiban matalakawa haƙƙinsu a kanka gobe tashin kiyama yan uwana masu girma 'yan uwar imani da a ce duk mai neman shugabanci yana duban haƙƙin talakawa a kansa yanda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ɗora haƙƙin yanda yake kun ba mai canza shi wallahi da mafi yawan masu ribibi wajen neman shugabanci ba su nemi shugabanci ba saboda sun san ba su cincinci shugabancin ba mutum ne wanda ba ruwansa da Allah kwata-kwata ba ruwansu da batun lahira kwata-kwata bai san ma mitintika ba abinda ake cewa mitintika ba ruwansa da ita kansa kawai ya sani to amma ire-iren su su suke wasu san kujerar shugabanci don haka dole barna ta yawa a doron kasar Allah sannan kuma a je lahira a sha kashi fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya mana Allah ya mana lutufi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin bayyana sahibul asr wa zaman ajjalallahu ta'ala farjahu sharif don ya cika wannan duniya da adalci da lalama da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan da ta cika ta gurɓata da jinin bayan Allah da ake zalinta. A yau ma dai na ganin nan za mu takaita. Wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi Muhammadu wa baiti at-tayyibin at-tafirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjahum wal an a'da'ahum. من الأولين والآخرين wal to gashi dai malam ya sake koro bayani dai lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran da ƙasar iran muna ƙara yin godiya ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar Nijar da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar. Allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki. Ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah sarki iko, yara manyan gobe, yara manyan gobe. yara ku bi ma iyaye yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau